dai azumi kamar sauran ibadodi Allah ta wa ta'ala ya tsara yadda za a yi shi Wata Ramadan kuma kamar sauran musulmi yana tabbata ne da ganin watan da yake gabaninsa wato ganinsa bayan cikar watan da yake gabaninsa wata addinin musulunci ko ashirin da tara ko yayi talatin shine annabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ummatul ummiya na indana hakaza wa hakaza wa hakaza mu al'umma ce ba wadda take la'akari da ci gaba da zamani wajen kidaya ba musulmi ke ne umarni cewa a yi azumi idan an ga watan ramadan sannan a ajiye idan an gan shi yace idan ga jimare ko kuma giragizai wani dalili ya hana ku ganin wata ku cike kidayar na sa ya kai talatin bisa ga wannan yau talata muna ashirin da takwas ga watan ramadan bisa ga lissafin majalisar mai alfarma sarkin musulmi wanda kwamitin ganin wata da ke karkashin majalisar ya tabbatar kuma mai martaba ya amince don haka gobe idan allah ya kai mu laraba to za a dubi wata bayan sallar magariba algafata wato algafata shin ba sani ba a musulunci ganin wata na wani ya wadatar da wani musulmi ko kuwa sai kowa ya gani ne shi wata ba abu ne da zai yi kowa ya gani ba saboda akwai wanda ba zai iya gani ba saboda raunin idanunsa ko saboda rashin lafiyarsa ko saboda zai zai iya fita a sarari ba to idan ya bayyana karami ba kowa ke gani ba sai mai karfin idanu saboda haka abinda shari'a ta ce idan mutum ɗaya adali ya gani ya sanar da masu faɗa a ji a musulunci kaga sai dina abdullahi dan umar ya ce mutane sun yi ƙoƙarin ganin wata sai allah ya gwada mana shi sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi kuma yayi umarni ayi zaka idan an gauta wata sai a sanar da authority kowace ƙasa tana da waɗanda authority na musulmi a cikin ta idan waɗanda suka bijire ma wannan umarni ko wannan turba da musulunci ya ɗora al'umma a kai shin akwai wani hukunci daga wajen Ubangiji ko kuwa? Shi bugun da aka ce ga ka'ida ta shari'a idan ya saba masa za a ɗauke shi fasiki wato ma'ana ya fita daga tsarin dokar shari'ar musulunci. Addinin musulunci ya ɗora azumi da idi da layya bisa sha'anin al'umma a yi tare a fara tare a ƙare tare don a gudu ƙarfin musulunci da haɗin kan musulmi da izzarsa. kaga shi sa'anin annabi sallallahu alaihi a yake yau mata tasulun da yau mutu tsiron wal adha yau mutu ba ku yi azumi lokaci guda ku sha ruwa lokaci guda ku yi layya lokaci guda hadisi yana da lafiya daban-daban amma ma'anarsa mu yi tare kada mu saba mu juna don haka idan an gani to kamata ya yi a faɗa ma waɗanda za su sanar da kowa da kowa don kowa da kowa ya ɗauka amma ba kowane malami misali ya ware shi kaɗai ya umarci almajiransa su ba wannan yasa majalisar sarki musulmi ta shigo da dukkan ɓangarorin malamai na addinin musulunci a cikin harkar ganin wata za haka idan mutum yana tijjaniya ne misali ko yana kadiriya ko yana izala ko ma da yake yi shugabannin shi suna cikin kwamiti haka za ka iya sanar da su duk mu sanar da majalisar mai alfarma sarkin musulmi don kowa da kowa ya tafi tare. to algafata malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa